Wannan shine karan farko da jam'iyyar ta IDR e tabbat ke bayyana matsayinta a fili tun bayan da shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya kawo ƙarshen aikin kusoshin da ke wakiltar ta a cikin gwamnati, cikinsu har da shugaban jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya Amadu Bubakar Sise. A cewar magatakardan wannan jam'iyya Alhaji Abdu Bukari matakin ya zo masu da bazata saboda ba a tuntuɓe su ba kafin yanke wannan shawara. to mu da aka hudda su ba a mun ba labari kuma mu muna cikin kungiya wanda take iko a Nijar ya kamata an da kwai irin wannan abin za a kiraye mu a ce ga sun yi wani laifi, ga ya kamata ku sauya mu su ko kuma kawai da kukin nema ba mu yin aiki an kuna tare guri guda ya kamata an da kwai wani abu sai a zo a ce muku to mu fa da kwai matsala tsakanin mu za mu sauya muku ministrori da yake mai da martani kan wannan korafi na rashin shawara alhaji asmanu muhammadu da ke matsayin kusa a kawancen jam'iyyun mrn cewa ya yi shugaban kasa duk inda kana sa kai mulki na gaskiya bai kamata ba a ce sai ka shawarci yan jam'iyya kakin kan da minista saboda in an yi haka nan ba za a aikin kasa ba aikin kasa na ake yi kenan duk lokacin da shugaban kasa ya tashi canza gwamnatin shi yana iya canzawa ba ta ya shawarci wani farti ba saboda kuma muna da haɗin kai ga shugaban kasa ya gobe in yana son ya sake wani ya ɗauki wanda ke so ya sashi shi jagorancin kasa tare da shi sai dai duk da kwaruwar wannan al'amari da wasu ke ɗauka tamkar wulakanta jam'iyyar ne da shugabanninta malama rabi arzika kusa a idr e tabbat cewa take har gobe suna cikin kawancin jam'iyyun mrn mai mulkin niger muna cikin wanda farti wanda suka yi suka nan warin wanda suka ci a yi mrn mrn ba tarayya ba ce ta yi kare mrn mrn farti ne suka haɗu suka yi shiri sun ka haɗa kansu don su hoke da suka yi kenan ba zancen mutum guda ba wani tarayya ba ta iya hudu wani farti da cikin mrn sai in farti ne da kashi ga in ta shi babu shi zai iya ja zai huda ita emirin ba ta kori shi ba hita da cikin guvernuman daban yake da hita da cikin emirin masu bin diddigin al'amuran siyasar nishar na ganin akwai yiwuwar nan gaba baraka ta kunno kai a tsakanin 'ya'yan idr e tabbat bisa la'akari da cewa wani jigon jam'iyyar ne ya canji usman abdu a mukamin ministan raya al'adun ƙasa ba tare da samun izinin kwamitin kolin jam'iyyar ba sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar